hoto na goma sha bakwai masu kashin mutane mugaye ne suna kashin kissa a lokacin yesu wa'anda ke kashe mutane ana gicciye su ana sa musu kusa a hannuwa a ƙafa ana bar suna mutuwa sannusan ana bar suna mutuwa gaban kowa cikin hoto akwai mutane biyu masu kashin kissa suna nan ga mutuwa Yesu ba mai kashin kissa ba ne, ba mai kashin mutane ba ne, amma ya mutu kan mai kashin mutane. Ya mutu saboda mu, saboda zunubinmu, sozawa sun sa mai Yesu kusa a hannu kuma a ƙawa. Jinin Yesu ya zuba. Allah ya ce cikin kalmarsa, in ba a zuba da jini ba, babu gawara. An ce bisa Yesu ya haɗa mu da Allah saboda ya mutu saboda mu yesu ya mutu a rana tsaka tsakanin ƙarhe goma sha biyu zuwa ƙarhe uku duhu ya zo a cikin ƙasa kamar dare ya yi an yi wani girgis ƙasa sozawa sun yi tsoro ƙwarai sai wani gudansu ya ce lalle yesu shi ne ba shakka ɗan allah da yesu ya mutu wa'anda yake tare da sun ka ɗauki gawarsa sun ka sa shi cikin wani likahoni sun kai yi zina'iza shi sun ka rihe kabarin shi da wani katon duɗi. so za sun ka zo su tsare kabarin nan wadda dai yesu ya ce ya dawo a rai so za ba so abokan yesu su zo su sace gawan nan don su yi ƙarya su ce ya dawo da rai Hoto na goma sha takwas. Kwana uku bayan mutuwar Yesu, matan da sun ka kula da shi, da abokan nasa sun zo kabarinsu. Matan da sun ka kula da shi da abokan nashi sun zo kabarin nashi da sassahe. Ƙaton dutsen nan da ke rihe kabarin nan, babban dutsen nan da ke rihe kabarin nan, an gudda wannan ƙaton dutse. Cikin kabari babu komi. sun shiga cikin kabarin nan sun ka gani mutum biyu cikin kaya masu kyawu bayyanan ya tashi matan nan sun ka sun ka waɗa almashirin yesu abinda sun ka shi sun ka gani wa'ansu mutane kuma sun ta sun gani kabarin yesu sun ka tuna da abin da yesu ya ce musu kahin ya mutu mutum sai ya mutu cikin hannun masu zunubi a gicciye shi sannan ya tashi bayan kwana uku yesu ya zauna cikin duniya kwana arba'in mutane diyawa sun gane shi cikin lokacin nan Hoto na ishirin Yesu ya zamana a duniya kwana arba'in, ya ma abokan shi wa'azi mutane diya sun gane shi kuma sun yi magana da shi wataran mutane wajen ɗari biyar sun gane shi yesu ya ce zai koma wajen ubansa ya ce akwai gidaje da yawa cikin gidan ubana saboda shi ne na haɗa muku na gyara muku wuri na dawo na tafi da ku don saboda inda nike kuma ku zamanto nan ban bar ku marayu na zo wajenku mu da muke son yesu kuma muna bin sa ya mana alkawalin allah uba ya aiko mana ruhu mai tsarki don ya zamna tare da mu kullum ruhu mai tsarki kahin ya koma sama yesu ya ci ma almashiransa ku tafi garuruwa da yawa kuma su wanka a cikin sunan allah uba allah ɗa da ruhun shi ku musu wa'azi don su bi hanyar da nice su bi ina tare da ku kullum hal duniya ta ƙare a lokacin da almajiran da suna kallon shi yesu ya hau sama wadda dai kuke ganin hoton nan ga wasu mutane cikin wasu kaya farare. sun zo washen almajiran yesu sun ka ce don me kuke tsaya kuna kallon sama yesu ne ya tafi sama Yesu wadda ya tafi sama ya dawo kuma haka nan, kun gane shi dai wadda ya tafi sama. Alƙawalin mai daɗi ne mu da ke bin Yesu muke son shi kuma. Hoto na ishirin da ɗai Muna so kuma mai magana bisa kan Yesu, ya bi hanyar da kullum Allah ya ce musa bi, ya bi Allah hayyan mutu. ya mutu gicciye Yesu da ya mutu ya mutu saboda mu kuma ya taso saboda mu in mun ka mutu in muna tare da shi mun tashi tare da shi a sama ya gyara mana wurin zama mutane ya kamata a hukunta su in ba su bi Allah ba mutane kun ba su bin Allah ya kamata kuma a hukunta mu Yesu ya ɗauki wurinmu Yesu ya mutu saboda mu ya mutu saboda zunubinmu haɗayar da yesu ya yi haɗayan nan shi ne ɗai allah yake yarda da shi saboda zunubinmu ya gyara mana hanyar zuwa sama wajen allah gidan allah yesu ya ce ni ne hanya gaskiya da rai yanzu ka yarda da yesu shi ne hanya ka yarda da haɗayen nan da Yesu ya yi, ka ɗauki niyya tun yanzu, ka so shi, ka tambaye shi kuma ya zo cikin zuciyarka, kuma ka yarda da haɗayen nan. Hoto na biyu. Lokacin da Yesu yake duniya, ya yi magana bisa hanya biyu. na farin akwai hanya guda mai kwaɗi kuma wadda ba ta da wuyar bi duk wanda an ka aihu yana bin wannan hanya inda ake samun mutane diyawa masu mugun hali mugayen abu kai wannan hanya wadda ba ta da wuyar bi ita ce ke kai mu wajen shaidan wannan hanya wadda ba ta da wuya ita ce ta shaiɗan ita ce ke kai mu wuta da wajen ɓacewa. Yesu ya yi magana bisan wata hanya, wannan hanya ƙarama ce kuma matsatsa ce, ana iya bin hanyar nan ya an bi Yesu almasihu. Shi ne wannan hanya wadda take kai moshin Allah. Bisa wannan hanya, Yesu yana tare da kowa, kullum wannan hanya tana kai mu sama. Yesu ya ɗauki nauyin zunubinmu. ya mutu kuma bisa zunubinmu kowane ne ya kamata ya ɗauki hanyar da yake so wannan babba hanya ta shaidan wadda ke kai mu a mutuwa ko wannan hanya ƙarama wadda ke kai mu wajen Allah amma sai mun bi hanyar da Yesu ya ce mana yanzu kana so ka bi hanyar nan ta Yesu